Tuma da yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Rayuwata Mai sauraro barkanmu da sallah, sannan da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata. Daga nan sashen Hausa na Radio France International a Rafai, Aisha Shehu Kabara ke cewa ku gyara zamanku. Yau dai take babbar sallah wato sallar layya don haka shirin ya mayar da hankali wajen mata domin jin yadda suka gudanar da bikin sallar shin an yi kunshi da kitso ko sabon ɗinki ya batun zuwa sallar idi bikin sallar ya zo a cikin godiyar mai duka tunda dai ba kowa ne ya samu damar da zai yi abubuwan da ya tsara zai yi ba saboda yanayi na tsadar rayuwa a wasu daga cikin kasashe masu tasowa irin najeriya da nijar wasu sun samu sun yi layya wasu kuwa hakuri suka bai wa zuciyarsu tare zuba ido suka abin da Allah zai yi wasu daga cikin mata sun shaida wa shirin rayuwata yadda ta kasance musu bari mu fara da jin jan hankali kan ibadar talayya daga bakin malam abubakar gana rayuwata a layya a addinin musulunci abin da ake nufi da shi wato sacrifice wato zubar da jini jinin Allah ya yi magana a cikin alkur'ani cewa Allah baya bukatan jini ya ce ko zai yi amfani da shi Allah baya bukatan naman ragon layya ya ce zai yi amfani da shi Allah yana duba kawai a takawa wanda suka yi domin Allah sun girmama Allah sun kuma ji tsoron Allah sun yi da kuma dabba wanda yake kosashe domin asali a addinin musulunci da sadakin aure da zaka na dukiya bani isra'ila duka lokacinsu annabi musa har zamanin annabi isa ma duka wuta ne yake saukowa daga sama sai ya zo ya karɓa sadakin wato ya kone sadakin ya kone zaka sannan ya kone ganima a zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka daina yin wannan to daga nan sadaki ana ba ma mm, wacce za a aura a bata ko a saya mata abu da shi kaga madadin da wuta yake konewa haka zakka yanzu ana rabawa talakawa su yi bukata da shi marasa shi mutumin da ya yi domin Allah shine abin da ake nufi da layya. Malam Abubakar Gana kenan. waka kenan daga bakin mawaƙiya Nancy da fatan kun nishaɗantu. Kada ku sha'afa shirin rayuwata na musamman ke zuwar muku daga nan sashen Hausa na Radio France International Arafai. Yanzu kuma shirin zai ɗora. Sunana Uwa'u daga jihar Kano a tarayyar Najeriya. yan sallah ta riske ni bayan da kuɗin hitso kunshi amma duk haka bai hana ni zuwa idi ba na je idi an yi sallah lafiya Assalamu alaikum. To, sallar bana gaskiya ta zo mana a sai dai mu ce alhamdulillahi tunda ta zo mana da ranmu da lafiyar mu. Amma gaskiya dai ba kuɗi, don yara sai maimaita muka yi musu kayan ƙaramar sallah shi suka mayar, amma alhamdulillahi suna ta munna suna farin ciki. Ni alhamdulillah sallar nan ta zo mana da farin ciki mun gode wa Allah ba laifi wallahi komai da komai muna tafiyarwa da sallar mu lafiya lafiya wallahi ina gaida yan uwa da abokan arziki ina gaida yan na. ina gaida iyayena da abokanan arziki To a gaskiya wannan sallah duk sallah ina samu ina layya ina yanka rago wani lokacin ma raguna biyu nake yankawa. To amma wannan sallah da kyar watan nan ma da na tambaya ya za a yi shiga watan da sai aka ce min sai dai in ba da dubu ɗari biyu. Shi ne zan shiga watan da mu goma kenan sa na miliyan ɗaya. To gaskiya kaji na na na siyo na dubu hamsin su na soya su matan jiya. to dai ba abin da za mu ce sai alhamdulillah amma dai wannan sallah an yi ta a cikin dan matsi haka ba kuɗi to ine wa kowa da kowa barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya ine wa al'umma musulmi da al'umman jihar kano baki ɗaya barka da sallah allah ya maimaita mana allah ya maimaita mana allah ya sa a yi bikin sallah lafiya a gama lafiya Salamu alaikum na Hafsat. Gaskiya alhamdulillah sallah ta riske mu sai godiya Allah. Duk da dai sallah ta riske ni bani da hijabin da zan je masallaci alhamdulillah amma alhamdulillah mun je sallah lafiya mun dawo lafiya. Ina yi wa dukkan al'ummar duniya barka da sallah musulmin duniya barka da sallah an yi sallah lafiya. To gaskiya alhamdulillah sallah ta riskiya ni cikin walwala farin ciki kuma cikin yadda ubangiji na yi sababbin ɗinki na yi waye na yi waye lai ya ce ma dai ba mu sa kai ba sai gashi kuma dai cikin lulluɓe na ubangiji Allah ya hore a sai ga ga na yanka ina yi wa kowa da kowa barka da sallah. Assalamu alaikum ‘yan uwana musulmai sunana Rahanatu Suleiman daga nan Maryland USA. Ina yi ma ‘yan uwa musulmai na gida Najeriya da dukkan duniya gaba ɗaya. Musamman ‘yan gari na Katsina barka da sallah. Allah ya maimaita mana ya sa mun dace da rahamarsa. ya Yi sallah lafiya. Eid Mubarak. Suna na Khadija Ibrahim daga nan jihar Yola mun yi sallan Idi cikin koshin lafiya. Allah Ubangiji maimaita mana na baɗi. Kuma ina amfani da wannan dama in miƙa gaisuwan sallah na ga duka ɗaukacin musulman da suke faɗin duniya da fatan kowa za a ci gaba da shagulgulan bikin sallah cikin koshin lafiya. Sunana Bahija Malam Kabara shugabar kungiyar 'yan jarida mata ta ƙasa reshen jihar Kano. To, hakika muna jan kunne ga iyaye musamman a wannan lokuta masu albarka da su kasance masu sanya idanuwa kwarai da gaske akan shige da ficen 'ya'yansu. Musamman dai gaskiya masu 'yan mata da samari. A lokacin da akan ce yara kawai saboda gudun bata. To yanzu babu laifi yaran mu suna da dan wayo kuma duk da hakan dai ma a sa ido su din ma. Su kuma 'yan mata da samari yawan yanayin wani illa da ta shigo mana yanzu yanzu maimakon ana celebration da neman istighfari da aka keto da wata mai albarka da aka keto sai ya zama kuma an bude da badala to da haka dole gaskiya ki san inda yake ta shiga ki san inda yaron ki ya shiga ki kuma san inda ya fita ki kuma ja musu kunnuwa tare da yi musu nasiha cewa duk abin da suka yi ko da ganin idan ki ko babu Allah yana kallon su Mai magana Malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin ya mai jamhuriyar Nijar an koma gida birnin Kantagar Hanga. Gaskiya sallah mun yi ta lahiya lau mun yi ta cikin ni'ima cikin godiya Allah. ba wata matsala sallah nan jamhuriyar Nijar gaskiya mun yi sallah lahiya lau kuma Allah ya karbi ibadodinmu Allah ya karbi ibadar da muka yi Allah kuma ya yaye muna kurakuran da muka yi mutanen da ba za a yi ne ba ana da yawa ban ce ba za a yi ba akwai masu halin da za su yi sosai to kai kuma idan ka tsinci hali ka tsinci kanka a halin wa'inda ba za su yi ba to sai ka gode wa ubangiji ka daɗa gode masa wata rana in ba kai ba wata rana za ka yi to Allah Ubangiji ka samu dace ina mai ba mu haƙuri ga baki ɗaya a dukkan halin da muka tsinci kanmu mu gode wa Allah mu gode wa Allah saboda yanzu a rayuwar gaskiya a yanzu dai mara karfi a rayuwar nan a wannan duniya ta abinci yake ta abinci ake ba wai ta zancen layya ake ba. waƙar barka da sallah daga bakin mawaƙiya fati Nijar. Kuma za ku iya bayyana ra'ayoyinku a kan lamba kamar haka. Alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Madalla da fatan kun ji daɗin wannan shiri a madadin sashen Hausa na Radio France International Arafai musamman Ismail Karatu Abdullahi da ya taimaka wajen tattaro muryoyin da kuka